da fatan an wayi gari lafiya a cikin shirinmu na karfe shida da rabi agogon Najeriya biyar da rabi kenan agogon GMT. cikin shirin na wannan lokaci za ku ji cewa Amurka ta zargi mayakan da ke samun goyon baya daga Iran da kai musu kazaman hari a sansanin sojin ta da ke arewa maso gabashin Jordan. A birnin Paris ana ci gaba da tattauna yiwuwar cimma yarjejeniyar tsagaita wuta da sakin 'yan Isra'ila da Hamas ke rike da su a Gaza. A jamhuriyar Nijar yayin da 'yan kasar da kuma daga Burkina Faso da Mali ke farin cikin samun labarin ficewar kasashen su daga kungiyar ECOWAS masu sharhi na ganin wannan batu ne mai sarƙaƙiya. haka na nuhin cewa kasuwancinmu da mutanen benin da mutanen nigeria zai yi wuya wanga lokaci ba mu bukatar nigeria an wanga lokaci ba mu bukatar benin an wanga lokaci ba mu bukatar togo waɗannan tambayoyi ne wanda ya kamata mu sani tsakankanin mu A Najeriya kuma jam'iyyar APC mai mulki ce ta magantu kan wasu zarge-zargen da suka haddasa rikici gabanin zaben fidda gwani wanda zai tsaya mata takara a zaben gwamnan jihar Edo da ke tafi. ai dama duk lokacin da za a yi zaɓe yan takarkaru za su fito da yawa dole ne sai an tantance wasu za a ga cewa an janye sunayensu ne saboda ba su cika sharuɗan da ake bukata ba ba wai saboda kalar su ko launin su ko tsawon su bai kai ba a'a Muna kuma tafi da rahoto kan wani ango da amaryar sa da aka sace a daren aurensa a Zamfara. To amma kafin waɗannan da ma wasu rahotannin Zan so shirin ne da cikakkun labaran duniya sunana Umai Masana Abdulmomen. Amurka ta zargi mayakan da ke samun goyon baya daga Iran da kai musu kazaman hari da jirgi mara matuka. a sansanin sojinta da ke arewa maso gabashin Jordan kusa da iyakar Siriya da Iraki. Shugaba Biden ya ce Amurka za ta mayar da martani ta salo da hanya mafi dacewa. Jami'an Amurka uku sun mutu sannan 34 sun jakata a harin. It is a domestic political issue as the election. Wakilar BBC ta ce batu ne da ya shafi siyasar cikin gida a yanzu musamman a wannan lokaci na gangamin yakin neman zaɓe saboda Trump zai amfani da batun akan Biden. Iran ta musanta akwai hannunta tare da cewa siyasa kawai ake shiryawa a kansu. An kai hare-hare kusan ɗari da hamsin kan sansunonin Amurka da ke gabas tsakiya tun soma yakin Isra'ila da Hamas. Isra'ila ta ce tattaunawar da ake a birnin Paris na Faransa kan cima yarjejeniyar da sakin 'yan kasar da Hamas ke rike da su na tafiya cikin tsari sai dai kuma har yanzu akwai wagegen gibi a wasu bayanan. wakilai daga isra'ila da amurka da masar da qatar sun kuma tattauna hanyar da za a samar da maslaha ta dindindin akan rikicin sai dai bbc ta fahimci cewa akwai babbancin ra'ayi a kan lokaci da kuma yadda sojojin isra'ila za su janye da kuma yadda za a tafiyar da harkoki a gaza bayan kammala wannan yaƙi. Hamas has in the past said that any hostage release deal needs Wakilin BBC ya ce Hamas a baya ta nuna cewa duk wani sakin fursuna a yanzu dole ya kasance ƙarƙashin yarjejeniya ta dindindin. Shugaba Joe Biden na Amurka ya tattauna da takwarorinsa na Masar da Qatar ta waya gabanin taron domin sauƙaƙa sauran batutuwa masu sarƙaƙiya a ƙoƙarin sulhu. Manoma a Faransa na shirin datse tituna a birnin Paris a yau Litinin yayin da suke ci gaba da zanga-zanga kan karancin kudaden shiga da matsalar masu hana ruwa gudu a gwamnati da kuma gogayen da suke fuskanta daga kayayyakin da ake kaiwa kasar daga ƙetare. Manoman sun yi gargaɗin za su yi amfani da wani tsari na sojoji ta hanyar shigo da ɗaruruwan tiraktoci a yunkurin hana zirga-zirgar ababen hawa, kuma sun ce burinsu shine hana kai kayan abinci manyan kantuna. Kafin wannan lokaci, 'yan sanda ba su shiga zancen ba ko ƙanƙarin hana a datse tituna a ƙasar. Ministan cikin gida Gerale Damian ya ce tuni tattalin arzikin Faransa ya soma amsawa saboda wannan takaddama. A Jamus da Belgium da Netherlands ma manoma sun shiga irin wannan zanga-zanga. To kuna shan waɗannan labarai ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na BBC. Jami'an tsaro sun kama wasu mutum biyu da ake zargi da kai hari a wata majami'ar Katolika a birnin Santambul na Turkiyya a jiya Lahadi tare da kashe mutum guda. Ministan cikin gida Ali Yarlikaya ya ce mutane biyu duk sun kasance baƙi ne daga ƙasashen ƙetare, inda ɗaya daga cikinsu ɗan Tajikistan ne ɗaya kuma ɗan Rasha. Ministan ya ce ana zargin suna da alaka da ƙungiyar IS da suka yi ikirarin kai harin da farko. One relative said the dead man was planning to become a Wakilar BBC ta ce wanda aka kashe iyalansa ko eh, wani dan uwansa na kokarin na cewa yana kokarin komawa ne Krista amma bai kai ga karban addini ba kuma ba kasafai ake ganin irin wannan hari kan Kiristoci tsiraru a Turkiya ba. Har na bindiga ya kaɗa hantar masu bauta a cocin Santa Maria. Tsohon ministan kuɗi a Malaysia Dem Zainuddin ya bayyana ko in ce ya bayyana a gaban kotu inda yake fuskantar tuhuma kan kin bayyana kadarorinsa kamar yadda yake kunshi a dokokin ƙasar da ke yaƙi da rashawa. Zainuddin wanda makusanci ne ga tsohon Prime Minister Mahasir Muhammad an gabatar da wannan tuhuma a kansa bayan wani bincike da hukumar yaƙi da rashawa a ƙasar ta aiwatar kadarorin da ake zargin sa da ɓoyewa sun hada da motocin alfarma da kamfanoni da wasu tarin dukiyoyi. Minista mai shekara 85 an hango shi akan keken guragu lokacin da ya bayyana a gaban kotun Kuala Lumpur a yau Litinin. Sannan ya musanta aikata ba daidai ba tare da cewa kawai bita da kullun siyasa ake masa. To labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na BBC. dalla sai kuma rahotanni inda za mu soma daga Amurka. Shugaba Biden na Amurkan ya ce kasar za ta mayar da martani kan harin jirgin sama mara matuƙa da aka kai wa sansanin sojin ta da ke arewa maso gabashin Jordan kusa da kan iyakar Siriya a daidai lokacin da ya dace. Mr. Biden ya dora alhakin harin kan kungiyoyin mayaka masu tsatsauran ra'ayi da Iran ke marawa baya da ke aiki a Siriya da Iraki. An kashe sojojinta uku tare da jikkata wasu talatin da hudu kamar yadda za ku ji a cikin rahoton Raliya Zubairu. tun bayan lokacin da aka fara zaman doya da manja a yankin gabas ta tsakiya sakamakon farmakin da isra'ila ta kaddamar a zirin gaza domin mai da martani kan hare-hare da mayakan hamas suka kai mata ranar bakwai ga watan oktoban bara amurka take ta kokarin ganin cewa faɗan bai bazu zuwa wasu sassa ba ya zuwa yanzu dai ƙasar ta yi nasarar dakile hare-hare ɗari da hamsin da aka kai mata a yankin gabas ta tsakiya tun bayan farmakin na isra'ila sai dai wannan shine karan farko da aka kashe mata sojoji abin tambaya nan shine wani mataki ne amurka za ta ɗauka ta yadda yankin ba zai tsunduma a cikin yaƙi ba a cikin sanarwar da fadar white house ta fitar shugaba biden ya ce kasar na bakin cikin rasa sojojin da ya bayyana a matsayin kwarazan kasar ya ce mayaka da ke samun goyon bayan iran da ke siriya da iraki ne suka kai hari da jirgin sama mara matuki da ya sanadin mutuwar sojojin kasar su uku sai dai duk da hadarin da ake fuskanta a wannan lokaci amurka da ƙawayen iran da ke yankin ba za su so su ga taɓaɓɓarewar lamura a yankin ba amma muddin aka ci gaba da yaƙi a gaza to iran za ta ci gaba da ƙoƙarin kawo cikas ga aminiyar isra'ila wato amurka a ɗayan ɓangaren kuma watakila amurka ta sauya salo a martanin da za ta mayar musamman idan aka yi la'akari da cewa a shekarar da muke ciki ne za a yi zaben shugaban ƙasa kuma kuri'ar jin ra'ayoyin al'ummar ƙasar watakila ta buƙaci gwamnatin ƙasar ta ɗauki mataki rahoton raliya zuba kenan waɗannan rahotanni na zo muku ne kai tsaye daga nan sashen hausa na bbc al'ummar jamhuriyar Nijar sun fara bayyana ra'ayoyinsu kan matakin da ƙasar da kuma Mali da Burkina Faso suka ɗauka da ficewa daga ƙungiyar raya tattalin arzikin ƙasashen yammacin Afirka ECOWAS. Ƙasashen sun fice ne bisa dalilin cewa ƙungiyar ta gaza shawo kan matsalolin da suke fama da su. Sai dai ECOWAS ta ce bata samu sanarwa a hukumance daga ƙasashen ba game da matakin da suka ɗauka. Ga rahoton da wakiliyar mu ila Yusufu ta aiko mana daga birnin Yamai. tun bayan da hukumomin sojin ƙasar ta nijar suka ba da sanarwar ta haɗin gwiwa ta ƙasashen uku na ƙungiyar ios wasu 'yan kasar musamman magoya bayan kungiyoyin fararen hula da suka yi fafutuka ganin kasar ta fice daga wannan kungiya ta yammacin afirka suka fito a filin tuntuɓar juna ko plus de la concertation inda suka yi ta murna suna nuna jin daɗi game da wannan mataki na sojojin kasar na ficewa daga kungiyar ta ecowas. sai da yawo da mun ji daɗin da nijar burkina da mali sun hito cikin sai da yawo tun muna nan ga ce musu ku hita ku hita ku hita ina ruwanmu da sai da yawo mu 'yan ƙasa mun zo mu goyon baya musu mu ce musu mun ji daɗin da wannan da wanda sun hita sai da yawo muna jinjina muku muna bayan ku muna kawo musu godiya dari bisa dari ko gobe. Eh, amsa kira da shugabanninmu suka yi dangane da kukan 'yan ƙasa da suka shima suna yi na ganin cewa tunda haɗaka ƙungiyar sai da yawo an yi ta ne dan mutunci da ɗiyauci tsakanin ƙasashen da kuma ci gaban ƙasashenmu sai muka gani ta karkata akalanta zuwa wata manufa amsa shata da ake cewa na ƙasashen yamma maimakon su yi abin da zai sa mu ci gaba sai suka koma ana amfani da su domin musguna ma ƙasarmu saboda haka 'yan ƙasa suka gani tunda babu unhwani cikin zamanmu cikin kungiyar su da yawo. Sai da a cewar Abdulnasir na Hanta Jori wani dan fafutuka kare demokuraɗiyya a Nijar fitar ba wai nan gizo ke sakar ba don ka inji shi akwai bi baya. Haka na nuhin cewa in kasanmu waɗanda a cikin saura ƙasashe na Sediyawo kama sun hita kasancewa kama 'yan ƙasar Sediyawo ma'ana za a iya a musu dokoki waɗanda sun ka bambanta da wanda yake cikin sai da yawo an ka ce babu kuma wannan harakoki na kasuwanci tsakaninmu haka na nuhin cewa shiganmu benin zai yi wuya kuma kasuwancinmu da mutanen benin da mutanen nigeria zai yi wuya saboda kowa nashi doka ce zai hau da bisa kan wanda ya ga ya kamata wanga lokaci ba mu bukatar nigeria anya wanga lokaci ba mu bukatar benin anya wanga lokaci ba mu bukatar togo waɗannan tambayoyi ne wanda ya kamata mu sani tsakankanin mu. sai dai a cikin wata sanarwa da kwamitin ƙungiyar raya tattalin arzikin ƙasashen yammacin afirka ecowas ko sai da yawon ta fitar ta ce ita kanta samu sanarwa kai tsaye daga ƙasashen uku ba game da aniyar su ta ficewa daga cikin ƙungiyar Ƙungiyar ECOWAS a ƙarƙashin jagorancin shugabannin ƙasashe da gwamnatoci ta yi aiki tukuru tare da waɗannan ƙasashe domin maido da tsarin mulkin ƙasar Burkina Faso, Nijar da Mali na ci gaba da zama muhimman ƙasashe a cikin ƙungiyar, kuma hukumar ta ci gaba da aniyar ganin an cimma matsaya ta hanyar sasanta rikicin siyasa. Cima Ila Isufu, BBC Hausa daga Yamai, Jamhuriyar Nijar. A Najeriya mai makwabtaka da Nijar ɗin rikicin siyasa ya ɓarke a jam'iyyar APC jihar Edo gabanin zaben fidda gwani da jam'iyyar za ta gudanar domin fitar da wanda zai tsaya mata takara a zaben gwamnan jihar da ke tafi. An tsara yin zaben ne a ranar 27 na watan gobe sai dai tuni wasu 'yan takara sun yi zargin cewa an cire sunansu daga cikin masu takara ba bisa ka'ida ba. Ga rahoton Imam Saleh. Wasu daga cikin 'yan jam'iyyar ta APC a jihar Edan dai na zargin cewa an nuna akwai 'yan bora da 'yan mowa tun wajen tantance 'yan takara. Bi ma'ana akwai wanda tantani ake son ganin cewa shi ne ya samu wannan tikiti na tsayawa takara a zaben gwamnan jihar da ke tafe. Da fara dai sama da 'yan takara arba'in ne suka nemi wannan dama, amma aka yi ta tantancewa har yanzu da aka dawo ƙasa da mutum goma sha hudu. Sai dai abin da ya bada mamaki shine cire sunan Ize Iyamu. mutumin da yi wa jam'iyyar takara har sau biyu a zaɓukan da suka gabata. To sai dai a cewar Malam Bala Ibrahim, daraktan watsa labarai na jam'iyyar APC na ƙasa, dama wannan ba sabon abu ba ne. Ai dama duk lokacin da za a yi zaɓe, 'yan takarkaro za su fito da yawa. Dole ne sai an tantance saboda akwai sharuɗa na tsayawa takara. Wasu za a ga cewa an janye sunayensu ne saboda ba su cika sharuɗan da ake bukata ba ba wai saboda kalar su ko launin su ko tsawon su bai kai ba a'a ba wani abu bane sabo haka ake yi da dama ko ina amma har yanzu mutane suna zuwa suna sayan fom na tsayawa takara ko ba ce an hana su ba amma idan magana ake ta cancanta cikin waɗanda kuka nuna ba su cancanci tsayawa takarar nan ba a yanzu har da iya mu wanda sau biyu ma yana muku takara a baya a ce bai cancanta ba alhalin ya sha muku takara wato shi yasa sharaɗan sai an dube su shin sharɗan sun ce kada wani ya yi babakin rene ko kuma kada wani shi kaɗai kullum ya ce shi zai tsaya takara ne akwai wasu abubuwa wanda yake ba bayani bane na rediyo bayani ne wanda yake na sirri na tsari na jam'iyya jihar edo dai yana ɗaya daga cikin jihohin da siyasar su tafi zafi a kudancin najeriya kuma wasu na ganin cewa akwai jan aiki a gaban apc matsawar tana son samun nasara a zaben gwamnan jihar da ke tafe la'akari da cewa jam'iyyar pdp ce ke mulki a jihar to ko yaya apc ke kallon wannan batu maganar jam'iyyar apc ta fada a zaɓe da za a yi a dobe bata ma taso ba ina tabbatar maka cewa da can jam'iyyar apc ita ke mulki a jihar aka samu canjin yanayi mulki ya koma hannun pdp amma yanzu pdp ta zama mushen gizaka babu gyauranta babu ma raguwar ko'ina in aka yi wannan zaɓe za ka ga cewa zaɓe ne wanda zai bai wa apc da in ka ga rigingimin da ke tsakanin gwamna da mataimakinsa ma kawai sun isa su sa ma a ce apc ta ci zaɓen tunka kan a kada ƙuri'a rikicin cikin gida dai na ɗaya daga cikin abubuwan da ke kawo jam'iyyun siyasa cikas musamman ma a yayin da suke tunkarar zaɓe to sai dai a jihar edo yayin da apc ke fama da rikici ita ma pdp mai mulki na fama da nata har ma ta bayyana a fili cewa ba jituwa tsakanin gwamna obasaki da mataimakinsa philip shaibu wanda ya sanar da aniyarsa ta neman gadar buzun mai gidan nasa imam saleh bbc hausa abuja nigeria To idan Allah ya kai mu a cikin shirma na hantsi za mu je shirye-shiryen hukumar zaɓe ta Najeriya wato INEC dangane da zaɓukan cike gurbi da za a gudanar a jihohin ƙasar 26. kamar yadda al'ada yake dama muna ɗaukan masu zuwa ƙasa hidima ne haka za a yi amfani da na'ura na diva domin tantance masu kaɗa ƙuri'a an mu daga headquarter hukumar zaɓe sun tafi a nan jihohin domin a duba sahihancin wa'annan diva ɗin a yi configuring ɗin shi kamar a seta shi a tabbatar da an yi amfani da shi ranar zaben. sai ku kasance da mu da haka agogo muke cewa karfe bakwai saura kwata a Najeriya da Nijar takwas saura kwata kenan agogon GMT. Umai Masani Abdulmomin ke gabatar da wannan shiri daga nan sashen Hausa na BBC. To gaba a cikin shirin za ku ji yadda aka sace ango da amaryarsa a daren aurensa a Zamfara. ana ci gaba da samun karin bayanai kan fashewar nan da ta janyo mutuwar wasu yara shida a karamar hukumar gubiyo da ke jihar borno lamarin ya faru ne a kusa da wata makaranta allo yayin da dalibai ke tsaka da karatu da rana bayanai na kuma cewa akwai karin wasu mutane da suka jikkata da ke samun kulawa yanzu haka a asibiti ga rahoton abdu halilu yanzu haka dai ana samun bayanai da ke hitowa daga yankin gobiyo da ke cewa lamarin ya faru ne a lokacin da wani dan gwangwan ya yi ƙoƙarin cire wani ƙarfe a cikin wani gini kusa da tsangar da lamarin ya faru. Ɗan gwangwan ɗin ya ɗauki abin da ya tarwatse da aka bari kara zube, wanda kuma fashewar shi ya yi sanadiyar mutuwar almajirai shida da jikita wasu da dama. ASP na Humda So shine kakakin 'yan sandan Najeriya a jihar ta Borno. Eh, labarin da akwai ne akwai kayakin a jakuta wanda aka tara sai samu waɗansu matasa wanda suka je wajen suka taru a garin neman kayan sai aka samu ne kayan iud na wurin fashewa sai ta tashi a ciki dai an samu mutane guda shida ne, na da labarin wasu. da na tambaye shi game da yawan waɗanda suka ƙetara rijiya da bai wato waɗanda suka jikita amma ba su mutu ba ya sanar da ni cewa zuwa yanzu dai ana kan bincike. kuma da zaran ya samu rahoto kammalalle a cikin hannun shi zai mini ƙarin bayani akan abin da sakamako ya bayyana. A game da magana kan irin matakan da suke ɗoka domin ganin cewa irin wannan lamari bai sake faruwa ba nan gaba sai sanar da cewa. Eh muna kokari dai muna wayar da mutane game da wayannan na'urorin fashewa muna so su sani akan cewa akwai wannan kayayyaki da kuma ana wannan sayar da sayarwa na kayan a jakuta kuma an wayar da al'umma don saboda su gane kan cewa don zaman lafiya ne kuma don a hana irin wannan laifin da yakin da faruwa kokarin da mu za mu yi bincike cikin labari gaba daya da kuma sai muna kira ga al'umma kuma a guje irin halin nan don saboda kiyaye maran mutukan Tunde a cikin watan julai na shekara ta 2023 ne gwamnan jihar ta borno farfesa babagana umar azulum ya fitar da wata ayar doka da ta haramta yin sana'ar gwangon ko kuma kayan ajekuta a faɗin jihar ta borno baki ɗaya ganin cewa masu irin wannan sana'a ta kayan kuta na amfani da wuraren da babu jama'a suna fidda wasu ƙarafa a ginonin gwamnati da kuma haɗarin da suke fuskanta na taka abubuwan da ke fashewa da ba a riga ba aka kwance. Wasu rahotanni na cewa Sati biyu da suka gabata an samu wasu mutane guda biyu daga cikin waɗanda suka yi watsi da tabi'an nan ta 'yan Boko Haram da suke tallafa ma sojoji na operation haɗin kai suka rasa rayukansu kan hanyar kore da zuwa dambuwa sandare taka irin wannan nakiya da ba a kwance ba. Nakiyoyin da ake sa ran an ɗana su ne ta lokacin ayyukan ƙungiyar Boko Haram a cikin jihar ta Borno. da Halilu sashen wasan BBC daga Abuja, Najeriya. To a jihar Zamfara Najeriya kuma 'yan bindiga ne suka sace mutum hudu da suka hada da ango da amaryarsa a wani harin tsakar dare da suka kai ƙauye madabanciya da ke yankin karamar hukumar Bungudu. 'Yan bindigar sun kuma kwashi dabbobi da dukiyar jama'a da dama tare da tilasta mutanen ƙauyen kwana a cikin daji don tsoron sake kai masa haran. Ga rahoton Badabasi Abdulkadir mukhtar Al'ummar ƙauyen madabanciya sun ce 'yan bindigar sun kai harin a ƙauyen nasu ne a tsakar dare lamarin da ya jefa jama'a cikin firgici yayin da 'yan bindigar suka tafka barna mai yawan gaske kamar da yadda wannan mazaunin ƙauyen ya shaida mani. Irin sha biyu sun rakwata na dare 'yan hashi sun ka haɗu mana 'yan bindiga sun ka ɗaukan mana mutum hudu sun ka koli dukiya. Akwai mata biyu namiji biyu. Namiji guda Bai shi da matar shi aka ɗauki shi yango da amarya ranar laraba an ka kawo ta wanzu da ta gabata ita amarya ba sannan kuma sun ɗauke mata kayan ɗaki ta hanyar hakan da sun kai da abin da ya shaye dabbobi kan sai ne wadda tattaki ta dawo amma gaba ɗaya shi share garin sun kai mutanen gari wa'ansu da suka fara jin mocinsu kowa tara cewa ya siri domin munan madabanciya ba mu da yan aikin nan na vanguard yan fakar ba mu da sunan mu daga amma babu yan sanda ko sojoji jami'ai da ke kawo ɗauki. eh yake zan karkara ne yan sanda sai da sojoji sai lokal gwamnati ɗin maru ko tabin gudu ko wanga yanki dai nan ne nan inda sun kabi ba su taɓa shigo shi ba sai jiya a ƙasa sun ka taho ban san inda sun ka hawa hawayensu ba amma ƙasa sun ka taho suna da yawa sosai makamai ne irin makamin nan da suka ce ma abin na eke bindiga eke don sun ta harba ta nan cikin gidaggaji. Yayin da al'ummar madabanci yake jimamin abin da ya faru sun ce har yanzu baya ga 'yan bindigar wani ƙauye da ke makwabtaka da su da suka kai masa ɗauki bayan 'yan bindigar sun gama cin karensu babu babbaka babu wani jami'in tsaro ko na gwamnati da ya ziyarci ƙauyen. Da shi ta irin can abin da ya shahi bangare da ake ce ma kukoki can kudancin marabanci can suna da yan sa kai da suka ji labari sun kawo ɗauki sun riga sun hita amma duk da haka nan sun samu wasu 'yan kwarorin bisashen gari sun riga sun hulce ko da suka kawo ɗauki. sai dai kuma a nata ɓangaren rundunar 'yan sandan najeriya ta ce ba ta da rahoton faruwar wannan hari kamar yadda kakakinta a jihar zamfara Yazid Abubakar ya shaida mani. Mu ba mu da wani masaniya a zuwa yanzu idan abun ya faru. Taimako da muke so daga mutanen gari ne in an samu irin bayanai irin waɗannan a sanar da mu da wuri. ba sai abu in ya riga ya faru za a ba mu labari ba a ba mu labari lokacin da ake ganin ko zuwan su ko kuma lokacin da suke yin wannan abu in sun ce ba su da namba da za su kira suna da hakimai ko muna sa ran cewa duk wani hakimi da yake waje yana da biyu na shi wanda yake zaune a wannan wajen duk da cewa gwamnatin jihar zamfara tana ci gaba da jaddada aniyarta ta yaƙi da matsalar tsaro wanda shine jigo a jerin kudurorin da ta yi yakin neman zaɓe da su har yanzu ana ci gaba da samun irin waɗannan hare-hare kuma harin na madabaciya da ma ire-irensa wani abu ne da ke ƙara jan hankalin gwamnatin akan wancan alkawarin da ta yi. Badamasi Abdulkadir Muktar, sashen Hausa na BBC, Abuja, Najeriya. To yayin da babbar hanyar nan da ta tashi daga garin Dukku ta nufi kwanar Bufaro a yankin karamar hukumar funa kayi ta jihar Gombe take neman ta zama tamkar kufai sakamakon yadda ta lalace shekara da shekaru kuma da yadda ramuka da kwazazzabai suka mamaye ta. Hanyar wadda aka gina tun kusan shekaru arba'in da biyar da suka gabata ta haɗa garuruwa da dama da sauran wasu jihohi. A wata ziyarar aiki da Abdulsalam Ibrahim Ahmad ya kai jihar Gombe kwanakin baya ya bi wannan hanya mai nisan kilomita saba'in da hudu. ga kuma rahotonsa na musamman da ya haɗa mana. To anan dai muna kan hanyar da ta tashi ne daga duku zuwa kwanar bafaru a yankin karamar hukumar funa kaya ta jihar Gombe. Kuma hanyar kamar yadda nake gani tana cike da matsaloli iri daban-daban. To bari dai mu ji ƙarin bayani daga bakin direban da ke ɗauke da mu. Sunana Adamu Usman. tufure eh, a gaskiya wannan hanya hanya ce wacce ina ganin akalla shekara goma sha muke bin wannan hanya amma tun a wannan lokuta hanyar ba ta da kyau har zuwa yanzu hanyar ta tone wasu wuraren da take da kururruka ana shan wahala sosai yanzu kamar nan ka duba wannan rami wanda idan kamar wanda yake bako a hanya din idan ya biyo bai san hanyar ba to karshen ta idan ya zo ya shiga wannan rami din zai hatsari to kuma ga wani mai motar fasinja sunana Zuberu. hanya dai ga munan muna ta fama hanya bai da kyau ko ina ramuka ga ba shoulder tafiya dai ba sauri kam inda a ce lafiya lau hanya take minti nawa zaka kai sai inda zaka bare wuce minti 40 bare amma yanzu fa da hanya take cikin wannan hali na lalacewa fa eh to mun yi awa biyu ka yanzu gaba da za mu yi awa biyu da rabi dai mu yi sawawa daga dai. to kuma bari mu ji ta bakin fasinjojin da ke cikin wannan mota na gajiya madalla ya sunan maryam adamu hanya ba daɗi muna wahala da tafiya haka kam hanya ko ta ina mu kwanta ta can mu tashi ta nan mu kwanta ta can har mu isa to kuma ga wata mota dauke da kayan abinci buhuna na hatsi ya sunan direban fa Yunusa Ahmad hanya ba ta da kyau ramuka sun yawa waɗanne irin matsaloli kuke fuskanta a sakamakon haka to muna dai fashewar taya wani lokacin ban template din gama iya iya fashewa saboda rami ba hanya mai kyau ana kuma samun haɗura sakamakon rashin hanya mai kyau to kuma ga wanda aka ɗaukowa kayan amfanin gona a wannan mota sunana malam sa'idu kare ya jigilar kayan amfanin gona ka jigila ka akwai wahala ba kowa zai yadda ya shigo nan sakamakon mai tsada hanya ba kyau dole ya shage ka idan yanzu za a shage ne dubu ɗaya da ɗari biyar kowane buhu bai shige ɗari biyar ba in hanya yana da kyau kukanmu a gyara mana hanya. Wawa na ɗaya daga cikin manyan garuruwan da wannan hanya ta shafa kuma daga cin garin Alhaji Abubakar Sadiq Lawan ya bayyana muhimmancin ta ga al'ummarsa da sauran garuruwa. Ana amfani da hanyar nan wajen gudanar da harkar kasuwanci, zirga-zirga, ɗebo kayan amfanin gona daga wannan yanki zuwa wancan yanki. Amma riga da mun kai kuka ga gwamnati nan da shi mai girma gwamna alhaji Muhammadu inuwa ya haya ya zo wawa shi ne ya ce wannan hanyar ta wace so wannan kiran da nake yi ga shi mai girma gwamna tuni ne injiniya dr usman mai jama'a kallamu kwamishinan ayyuka na jihar gomben ya ce hakika gwamnatin jihar na sane da halin da hanyar ta duku zuwa kwanar bafaro ke ciki insha Allahu a yi kokari a kan cewa an gyara wannan hanya yanzu an yi gada a so babba abin da ya saura yanzu kawai shine ainihin a share hanya a gyara hanya a bai ta kamar ta kira wanda shike kuma in Allah ubangiji ya so da mun sa ta a gaba in Allah ubangiji ya ba mu iko da girma gwamna yana su gama wannan hanyar kafin ya sauka masu iya magana da yakan ce alkawari kaya ne abdulsalam ibrahim ahmed sashen Hausa na BBC daga kan hanyar duku zuwa kunar Bafaru a jihar Gomben, Najeriya. Tuma da yanzu kuma ga Umar Mika'il da labarin wasanni a takaice. tawagar kwallon kafa ta masar ta kasa tsallakawa zagayen kwata final bayan jamhuriyar demokuraɗiyyar congo ta doke ta bugun fenareti a daren jiya an tafi ƙarin lokaci ne bayan wasa ya tashi ɗaya da ɗaya yayin da masar ta kai bugun fenaretin da mutum goma a cikin fili sakamakon jan katin da aka baiwa muhammad hamdi mustapha muhammad na masar ne ya fara zubar da finareti sai arthur muswaku na congo ya barar da nasa kafin daga ƙarshe golan masar gabaski ya sake bararwa ita ma gini ta tsallake bayan ta ɗaɗa rawa equatorial gini kwallo ɗaya mai ban haushi a minti na takwas bayan cikar lokaci sai kuma a ranar talata biyu ga watan fabrairu ne za a fara buga wasan zagayen na kwata final inda congo da gini za su fafata sai kuma na najeriya da angola a yau kuma masu masaukin baki ivory coast za su gwada kwanji da masu rike da kofin wato senegal da karfe tara agogon najeriya da niger amma kafin haka kyabbat ce za ta kara da martiniya da karfe 6 agogon na Najeriya. Wannan ne karo na uku da Ivory Coast za ta fuskanci Senegal a gasar kofin Afirka. Kuma karo na karshe da suka kara shine a jarairun 2023 inda Senegal ɗin ta yi nasara da ci ɗaya da nema. Kocin Morocco Wali Ragragi zai jagoranci tawagar ta Atlas Lion bayan kotun ɗaukaka kara ta soke dakatarwar da aka yi masa ta wasanni biyu. Hukuncin na nufin kocin mai shekara arba'in da takwas zai buga wasan da Morocco za ta buga da Afirka ta kudu ranar Talata a zagayen 'yan sha shida. Tun da farko hukumar kwallon kafa ta Afirka Cup ce ta dakatar da shi wasa hudu kafin daga baya ta soke biyu daga ciki. To Dalla a gaishe ka Umar Mika'il wanda zai dawo a cikin shirin na hantsi da wasu ƙarin labaran wasannin kuma da haka muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci sai da a shafu na bbchouse.com ana iya karanta wasu labaran da muka wallafa akwai bidiyo ma ko in ce labarin da muka wallafa